sai kace mujallad ismu maf'ul na yi aljald jallada yujallidu wa huwa mujalladun an rufe shi da bango to sai aka sai suka ce yajridu yana rufa gaskiya da yana gaskiya abin nan wanki da ƙarya yana cakuɗa gaskiya da ƙarya kaga daga jin wannan kasan ba sai maka bayani ba kasan uh, zance ne na suka ko usufa bidhalika mujalid ibn sa'id ibn umair al-hamdani الكوفي المتوفى سنة أربعة عشر أربعة وأربعين بعد المئة الأولى للهجرة ma'anan shi yuttahamu wa yurma bil kadhibi ana ana ana jifan shi da ƙarya wanda aka siffanta da aka shine wani mutum mai suna Mujalid bin Sa'id bin Umair al-Hamdani al-Kufi faqad rawa ibn Hibban bi sanadihi an al-Hasan ibn Sufyan annahu qala al-Hasan dan Sufyan yace sami'tu Harmala ibn Yahya qala sami'tu Shafi'i yaqulu alhadithu an mujalidun yajlidul haditha hadisi daga mujalid to yana lulluba gaskiya hadisi wa fi nihaya kana yajlidul haditha ay yakdhibu yana ƙarya ay kana yuttahamu wa yurma bil kadhib ومما يؤكد ma التفسير ما ذهب إليه يحيى بن سعيد حيث جرح مجالد بن سعيد ورماه بالكذب da gaskiya abin da ke kara wannan fasara karfi shine Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya raunata wannan malami ya tume shi da ƙarya wa anil fallas al imam amr bin ali al-fallas shi kuma yake cewa samitu yahya bin sa'ida eh, ibn sa'idin yaqulu ibadi ashabi aina tadhhabu ina zaka qala ila wahab ibn jarir aktubu sirata an abihi an mujalid yace zan je gun malam wahab dan jarir na kwafo karatun sira daga wanda yake riwaya daga baban shi jariru kenan daga mujalid qala yahya yahya ya ce masa taktubu kadiban kathiran to lalle ku za ka rubuta ƙarya da yawa Laushi ita an taj'alaha law shi ita an yaj'alaha mujalidun kullaha min ash-sha'ab an min ash-sha'bi am masruqin an abdullahi domin mujalid inda ya ga dama zai iya cewa ma duka wannan bayanin da yake yi daga ya sa mai isnadi lafiya ya ce daga sha'abi ne daga masruk daga abdullahi dan masruk ya ce mishi lalle in ka je kai wannan karatun babu shakka zaka sha ƙarya ba ya kankanuwa ba Allah shi kyauta sai al-imamu az-zahabi Muhammad bin Usman bin Qamayas rahimahullahu a cikin littafin shi al-ibar na jin ba na manta ba shafi na 229 ko ba kan shekara bane muna cikin bayani akan wafayat na shekara ta eh, za zamu tashi da yake cewa fiya tufiya aw fillati qablaha bishr ibn al-mufaddal أهد حفاظ البصرة رواء سهل بن أبي صالح وخالد الحذاء وطائفة أولا الشكرة تقريدا تمانين دبكوي أكا سامور رسوا كوكما أكافن إتا رسوا مالا بشر بن المفضل بن لاحق بشر ابن المفضل بن لاحق أنا مش الكنيا دا أبو إسماعيل الرقاشي mutumin kasar basara ne malai ce ɗaya daga cikin huffazu manyan malaman hadisin kasar basara yana da riwaya daga sahal ibnu abi salihin da kuma khalidun al-hadza malan khalidu mai zama da masu gyaran takami wa ba'ifa da wasu qala ali ibn al-madini mala ali ibn abdullah ibn al-madini ke cewa kana yusalli kullu yawmin 400 raka kullun sallar shi raka'a 400 ce wa yasumu yawman wa yufṭiru yawman yana irin azumin annabi dauda ya ci yau gobe ya azumi rahimahullah Allah ya gafarta mishi wannan ya daga cikin rijalul kutubus sita wa fiha محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري سمع wa jama'a. Sai kuma إلى يوم محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي wanda mutumin ƙasar basara ne yana daga hadisai a cikin littafin bukhari da abu dawuda da littafin al'imamun nasa'i da tirmidhi a cikin sita banda muslim banda ibn maja bukhari abu dawuda tirmidhi da nasa'i ah, yana da riwaya daga malam ayyub bin abi tamima as-sikhtiyani ko as-sakhtiyani duk ana faɗan haka ma'anan as-sikhtiyan din shine fata mutum mai sai da fata yana yana yana yin sana'ar fata irin wannan da ake sirwa ta dabbobi idan an yanka su as-sakhtiyani ko as-sikhtiyani wa jama'a wa fiha ribah ibn zaid sana'ani sahibu ma'mar sai kuma ɗalibin ma'mar mai suna ribah bin zaid san'ani wanda yana daga cikin fiƙatun zuhad muta'allihuna wanda suke masu tsananin bauta Allah ya da riwaya cikin littafin sunan Abi Dawuda da littafin sunan ta al-Imam an-Nasa'i qala Ahmad al-Imam Ahmad yake cewa kana khayyara ya kasance zaben mutum ne ma ara fi zamanihi man kana khairan min banga wani a zamanin shi wanda ya kai alkhairinsa ba in qata'a fi baiti an yi lokacin da ya zauna gida kawai baya fita sai dai ibada a cikin gida da sallah da sauransu wa fiha abdurrahman ibn sulaiman ar-razi nazil al-kufa hakanan abdurrahman abdurrahim amin ibn sulaiman al-kufi nazil al-kufa ar-razi mutumin rayu wanda yake yayi zaman cirani a kufa kana thiqatan sahiba hadithin amintacce ne kuma mai hadisai da yawa lahu tasanifa yana da rubuce-rubuce rawa an asim al wa khalqin na da riwaya daga asim al-ahwal da wasu halittu ana mashi alkunya da abu ali yana da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita wa fiha ibn harbin al-mulani al-kufi al-hafid wa lahu 96 sana haka nan abdus salam harb abubakar ne nahadi kenan al-mula'i al-kufi babban malami mutumin ƙasar kufa duk da yake asalin shi ɗan basara ne amma ya zauna ƙasar kufa ya rasu yana da shekara 96 rawa an ayyuba sakhtiyani wa tabaqati ah, wannan yana da hadisai kamar da muka fara a cikin dukkanin kutubus sita sai dai hadisin shi kwaya ɗaya ne gyal a cikin littafin bukhari da haka al-imam al-qurtubi ah, da yazo al mai sharhin muslim ya ambace shi a matsayin wato ɗaya daga cikin afrad afradul bukhari hadisin shi kwaya ne a cikin bukhari ne hadisin la hilu limra'atin tu'minu billahi wa ramin akhir an tahidda li ahadin fawqa thalathati ayyamin illa zaujin bai halasta ga wata mata ta yi ma wani takaba fiye da kwana uku in dai mumina ce sai ga mijinta wannan riwaya daga daga malamin su bukhari shine alfadlu fadl ibn dukayn daga wannan malamin Abdussalam ibn Harbin haka Bukhari ya ruwaito ta ita ce kadai riwaya shi a cikin Bukhari ina fata mun gane wannan nuni zuwa ga Bukhari yayi intiqai ko kuma ya wadatu daga riwayarsa ta wasu wallahu a'lam wa fiha Abdul Aziz ibn Abdus Samad al-Ammi al-Basri al-Hafiz sai kuma Abdul Aziz dan Abdus Samad al-Ammi al-Basri rawa an abi imrana aljuwani wal na da riwaya daga abu Imrana aljuwani wal kibar da manyan malamai yukna aba abdus samad alkunyarsa kenan yana da hadisai shi ma a cikin kutubus sita anan al-imam az-zahabi ya ambata anan 187 amma a cikin littafin shi al-kashif fi ma'rifati man lahu riwayat kutubus sita sai ya samu wahami yace 181 Allah ya gafarta mishi wannan da kenan shine abin da yake da insha Allah وفيها أبو محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني روى عن صفوان بن سليم وخلق وكان فقيها صاحب حديث sai kuma ad-daraward daraward sunan wani ƙauye ne a ƙasar khurasan kusa da garin su bukhari ad-darawardi abu muhammad abdul aziz ibnu muhammad ad-darawardi ya daga cikin rijalul kutubus sittah yana da riwaya daga Safwan dan Sulaim da wasu malamai malami ne mutumin ainihin wato wannan ƙasa masanin hadisi da fiqh qala ya ibn ma'in huwa athbatu min fulayh ya ibn ma'in yace ya fi fulayh tabbas musamman kamar yadda al-imamu ainihin wato abin nan ya ambata ibn hibbana a cikin athiqat yace idan yayi da shi da ibn adin cewa idza haddatha min kutubihi fa huwa thiqa amma in yana ba da hadisi daga ainihin min kutubin nas to yana samun kurakurai idan amma idan littafin shi ne wanda ya koya a ciki ya killace shi to ba a samun matsala game da shi insha Allah malai ya ci gaba da cewa na'am sai ce a ah, wafiha ali ibn nasr ibn ali al-jahdami rawa an hisham ad-dastuwa'i wa aqrani sai kuma ali ibn nasr ibn baban nasr ibn ali ibn nasr ibn ali ah, yana da riwaya daga hisham ad-dastuwa'i da sawa'insa shi ma daga cikin rijalul kutubus sitta ah, bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai da ibn majah wa fiha khattabi muhammad ibn sawa as-saddusi sai kuma abul khattab muhammad ibn sawa ibn ambar as-saddusi al-basri al-makfuf makahon nan al-hafid babban malami sami'a min husaini al-muallim yana da riwaya daga husain al-muallim wa akthara an abi aruba yana da yawan riwaya daga ainihin ibn abi aruba abin nan yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da littafin al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Maja a cikin As-Sitta abu dawuda ne kawai bai fitar da hadisansa ba amma abu dawuda ma ya yi riwaya daga gare shi a cikin littafin shi an nasi wal mansukh da aka ibnu hajarin da ya zo ya yi wannan gyaran a cikin tahzib sai ya kara da alama ta khad shi ne abu dawud fi nasi wal mansukh ina fata mun gane wannan amma abu dawud bai fitar da hadisin shi ba ainihin wato a cikin sunan ta Abu dauda haka na limamul bukhari ya roti mishi hadisi ne wato guda daya mausuli guda daya mu'allak akwai mausuli guda daya da Bukhari ya fitar masa akwai kuma guda daya wannan mu'allakin wanda alimamul Isma'il ismaili ya wassala shi a cikin ainihin mustakhraj ɗinsa shine abin nan abin nan ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan na riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi yayi qaho yana yana halin azumi wa fiha al-imam Abu Muhammad Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarhan ibn Tarhan at-Tamimi at-Taymi al-Hafiz ahad shuyukh al-Basra sana إحدى abihi wa mansurin wa ومنصور وخلق لا sai kuma بابا مالم baban muhammad. mu'tamir ibn sulaiman ibn tarkhan at-taimi ana danganta shi zuwa ga taimawa ne saboda yayi zaman cirana a cikin su kamar yadda ainihin al-khatib al-baghdadi ya ba da labari khatib bagdadi ya ambata kuma har ila yau cewa kamar yadda ya ambata a cikin tafin shi as-sabiq wal-lahiq cewa mu'tamir yana da ɗalibai guda biyu waɗanda tsakankanin shekarar mutuwarsu akwai shekara 96 a cikin Asabik wallahi su ne sufiyan ibn sa'idin thauri wanda ya mutu da wuri da kuma alhassan ibn arafa wanda ya mutu bayan shekara casa'in da mutuwar sufiyan sau shi ne wannan aka samu Asabik wallahi yana daga cikin abubuwa masu ban sha'awa a cikin isnadi sai zama kenan yanzu wanda ya riski wannan alhassan binu arafa ya riwa daga gare shi daga malaminsu shine mu'tamir ibn sulaiman sai kamar watan ƙarini ne shi ga ɗaliban sufiyanu sauri kuma gani amma tsakankanin shi da su akwai lokaci mai tsawo shi ake cewa musafaha wannan saboda a ɗabi'ance an saba ɗalibai suna shi suna musafaha da juna sai zama kamar yayi musafaha da su ko kun gane kuwa kamar yanzu jami'a Amadu Bello ce ta kai shekara 60 to sai zama akwai wani profesa, fiye da shekara 40 da suka wuce yana makaranta ya koyar da wasu tun wancan lokacin kuma yanzu ya koyar da wani a wannan shekarar ma kaga waɗannan da ya koyar dukan sun shiga ɗabakar ɗalibansa amma sai zama wanda ya riski wannan na bayan to yana da isnadi gajere zuwa ga malamin amma wanda bai riski wannan ba ya riski waɗancan ta yi sai ya samu akalla mutane biyu sannan zai kai gare shi yana daga yana da ake samun uluwi to al-imamu al-khatib al yana da littafi as-sabiq wallahi wanda a ciki ke magana akan ire-iren waɗannan ya ambaci magana game da ainihin mu'tamir ibn sulaiman da ɗaliban shi waɗannan guda biyu sufiyan ibn sauri da kuma al-hasan ibn arafa wanda tsakankanin rasuwarsu kamar yadda muka ji shekara 96 qala qurratu bin khalid ma mu'tamarun indana a abi mu'tamar ibn suleiman a wurin mu bai gaza baban shi suleiman ibn ba wajen ilimi yana da riwaya daga manya manya malamai da dalibai yana da hadisai a cikin dukkanin kutubus sita wa qala ghayruhu kana abidan salihan hujja mai bauta ne mutumin kirki kuma hujja wa fiha rashidu ghadaba rashidu alal baramika wa daraba unuka ja'far ibn yahya al-barmaki alwazira ahad al-ajwad al-fusaha mutum a wannan shekarar da ya ila yau haruna rashid ya fushi da ainihin baramika mutanen ainihin jikokin yahya bin khalid al-barmaki waɗanda mun tattauna a baya a kansu ko a takaici haka shi haruna rashid ya sha nono ne a gun mahaifiyarsu yahya a ja'far ibn yahya da shi da al-fadl ibn yahya su biyu ne akwai al-fadl da ja'far ibn yahya bin khalid al-barmaki wanda asalin su mutanen ƙasar turkiya ne a zamanance nan kuma bayi ne sai mahaifiyarsu ta shayar da su nono ta kuma shayar da harunan rashid sai riƙe rike su da wannan zumuncin da amanar a matsayin 'yan uwan shi ta hanyar shan nono amma ƙarshen al'amari ya zama da shi sarkin da ja'afar ba sa rabuwa bacci kawai ke rabuwa da su an ce ja'afar ma yakan shiga gun yakan shiga gun wannan halifan alhalin halifan yana kwance a mayafi tare da abin nan ɗin shi concubines ɗin shi sadaka yakan shiga ya gan shi a kwance da tare da su baya boye mushi komai tare suke shan giyasu. tare suke zaman fira tare suke duk wani abu tare suke zuwa farauta ba abin da ke raba su ana nan sai wata matsala ta faru kuma idan ka je karanta littafin albidatu wanda ya na ibn kathir a daidai wannan gaba na ahadas na shekara 87 ibn kathir ya kawo labarin cikakke da duk da suka faru cewa ko dai daya daga cikin fitintunin ta faru ne saboda akwai wani mutum mai suna Yahya ibnu Abdullahi ibn al-hasan in kun tuna mun karanta labarin abdullahi ibn al-hasan da ibrahim ibn al-hasan waɗanda suka yi tawaye ma mahaifin wannan sai kuma ɗansa yahya ibn abdullahi ibn al-hasan yana mai tada kayyab bayi shi ma sai haruna rashid yasa aka kama shi aka kulle shi sai danka shi ga ja'far ya ce ka kashe mishi amma ja'far sai ya sakai sai ya samu labarin ja'far ya sake shi wannan ya daga cikin dalilai da ake faɗa a tarihance ko kuma dalili mafi bayyana shine cewa shi Haruna Rashid yana da wata kanwa da yake matukar kaunata ita ce Abbasa sunanta kenan Abbasatu kyakkyawar mace ce yake yake yake yadda kowa ya aure ta baya so ya rabu da ita idan yana zama fada ma tana zaune tare yake ba kuɗi da ita sai ta sai ta kaunaci wannan ainihin wato saurayi wanda Ja'far kenan wanda kaga kuma a shar'ance za ta iya auren Ja'far ita domin ah, ba nono ɗaya suka sha da wancan suna matsayin 'ya'yan wa da ƙanni da ita abbasa da shi ma ah, zai iya shi jafar zai iya amma sai ya sha mai shari'a cewa zai aure mai da ita amma babu magana tarewa ba zai kwanta da ita ba kaga wannan sharadi ne wanda yake batilin tun farko tukun amma ya yadda shi kuma a haka aka aure ta sai aka ce uwarta haizuran kenan ta haɗa kai da bayi waɗanda suke wasifat concubines ɗin shi ja'afar suka shiga da tagun ja'afar ba tare da ya sani ba har ya sa da ita kuma ta ɗauki ciki daga baya da abu ya bayyana ta haihu suka ɓoye ta haihu sai aka ɗauki yaron aka yi shi ƙasar makka aka bayar da shi wani waje ana renon shi ba tare da sarkin ya sani ba to wani lokaci dai gulmar fada har dai labari ya kuma kunnen shi labari kuma kunna shi shine fa yayi fushi yayi mugun fushi ah, dan abin da ya aikata har yau ana lissafa shi a cikin tarihi daga cikin zaluncin da aka dai ba a ga irin shi dan tsakanin dare da wayewar gari gaba ɗaya halakar da duka zuriyarsu na kashewa aka kashe na kama aka kama su aka kulle aka koro su aka kona gidajensu aka kwace su suka zama kawai na sayan mansiya kuma duk wannan ya faru ne bayan sun gama fira firar dare sun yi sallama sun rungumi juna da Ja'far ibnu eh, Yahya ya shiga gidanshi sai ya aika da sojoji suka je suka kewaye gidanshi ce ku je ku zo min da kanshi da suka je suka shiga wurin shi suka ce halifa ya ce mu zo da kanka ya ce a ba zai yi ba wataƙila ya sha giya ya bugu ne ku bari in ya watsa ki ku ƙara tana mashi kar ku kashe ni daga baya ku ya tuhume ku akan cewa babun da ya sa ku ba kenan sai da aka yi haka sabi uku ana zuwa a gaya ma sarkin ya ce to idan ba ku zo mun da kanshi ba zan sa a kawo mun kanshi da duka kawo nan ba sannan suka je suka kashe shi aka je aka soke kan a bakin gari aka fasa gawa ita ma gida biyu akwai gada da ta raba garin bagdad da garin ah, abin nan wasit aka aje rabi a wannan ƙarshen gada rabi a wancan karshen gada haka aka rataye gawon shi aka kama baban shi wanda kaga yana matsayin baban haruna rashid kenan bil raba'a hmm. aka kama shi shine eh, haya din aka kulle shi da sauran yan uwan aka kwace dukiyansu aka yi kata-kata da su eh, labari ne mai tsawo ibnu kathirin ya ba da labarin haka na ibnu khallikan a cikin wafayatul a'yan haka limamu at a cikin tarih dinsa haka limamu zahabi a cikin tarihul islam labari ne shahararre labarin ita abbasa da soyayya da suka yi da shi Ja'far ibn Yahya ibn Khalid al-Barma to Allah ya sa Ja'far mutum ne mai kyauta da sadaka da zumunta da sauransu aka ce da sarakun da mawaka suka dosa yi mishi waka suna mishi ta'aziyya da yabo bayan ya mutu sai da Haruna Rashid din ya dinga nadama ina ma da shi ne aka kashe shi ake mai wannan waka irin yadda mawaka suka dauki case din shi suna ta waka suna ta waka haka dai rayuwarsu ta kare aka waye gari kawai sun zama babu su babu labarinsu gaba ɗaya wanda kuma da su ne komai nashi su ne kabal ɗin shi su ne na kusa da shi da su yake mulkin shi da komai tsakanin dare da rana ya musu ainihin wato irin wannan zaluncin Allah shi kyauta ya musu musadara aka tashi ba su da komai a ila yau ah, an ambaci cewa ko kuma ya zama dalili kawai ya wayi gari ya ga cewa sun tara dukiya ne tafi karfin abin da ya kamata su samu duk inda aka je sai a ce nan gonar ne nan garken awakinsu ne nan gidan su ne wannan ma jarin ne wannan account din ma kudin su ne a ciki sun samu kuɗi ba dan kankani ba kuma 'ya'yan bayi amma dai gaskiya labari mafi inganci shine batun ita wannan yarinya Abbasa wa fiya tufiya Mu'adh ibn Muslim al-Kufi an-Nahawi Sheikh kisai an-Nahawi 100 sana sai kuma Mu'adh al-Harra kenan Mu'adh al-Harra mu'az ibn muslim al-kufi babban malamin nahawu malamin su kisa'i ya rasu kusan shekara 100 gab da shekara 100 wa huwa allazi sarat fihi hadhihi al-kalima ah, shine ake cewa inna mu'az ibn muslim rajulun laysa limiqati umrihi amad doguwan ah, waka ce cewa mu'az ibn muslim wani mutum ne wanda ba a san karshen rayuwar shi ba domin sai da ya zama ƴaƴan shi da jikokin shi duka sun mutu yana rayu da haƙoran shi da idan shi da komai na shi kowa ya mutu ya bar shi shekarar shi casa'in da biyar ko da shida a duniya duka sai da dangin shi suka da zuri'a shi bai mutu ba shi ɗan shi'a ne ba rafidi ba amma mutashayya sannan yana da riwaya ta ƙira'a duk da yake bata inganta ba tana daga cikin shawaz na ƙira'a sannan kuma ba shi da hadisi kwata-kwata kamar yadda zahabi yake faɗa ya ce ba don ma shaharar shi da tsufan shi ba ma ba za a ji labarin shi ba don ba malami ne na hadisi ba ya cinye rayuwar shi ne kawai akan arabiya al-abiyat wa fiha fil muharram shaykhul hijazi al-imam abu ali al-fudail ibn iyad tamimi al-marwazi az-zahid ahad al-a'lam alladhi qala fihi ibn al-mubarak ma baqiya ala dhahr al-ardi afdalu min al-fudail ibn iyad wa kana qad kadima kufa shaban an mansurin wa وطبقته qala sharik alqadi fudailun hujjatun li ahli zamani a wannan shekarar da ya ila yau malamin ƙasar makka shine sheikhul haram al-imamu abu ali al iyad malam fudail dan iyad at-tamimi mutumin garin marwa imamu ahmad az ɗaya daga cikin malamai masu gudun duniya ahadul a'lami ɗaya daga cikin mashuhuran malamai alladhi qala fihi wanda abdullahi dan mubarak yake cewa ma baki ala zahril ardi afdala afdalu min al-fudail ibn iyad babu wanda ya saura a bayan ƙasa wanda ya kai falala da darajar fudail dan iyad wa kana qadqadimal kufata shabban yazo ƙasar kufa yana yaro matashi fahamala an mansurin wa tabaqati ya koyi karatu daga mansur da kuma sa'anninsa qala sharik al-qadi fudailun hujjatun li ahli zamani alimam fudail ibn iyad kamar yadda malai ya faɗa sunan shi kenan fudail ibn iyad ibn mas'udin at-tamimi ana mashi alkunya da abu ali yana da riwaya a cikin littafi littattafai guda shida din nan in banda tirmidhi da bukhari muslim abu dawuda nasa'i da ibn maja babban malami ne daga cikin zuhadu daga cikin manyan malaman shi akwai mansur din ibn mu'tamir sannan kuma akwai al'amash suleiman ibn mihran da sa'o'insu daga cikin manyan ɗaliban shi akwai ibn mubarak su abdullahi ibn abdurrahman ibn mahadi su dan uyaina sa imamu shafi'i babban malami ne daga cikin waliyan Allah labarin shi shahararre ne akwai tarjamar shi muwassa'a wadda ainihin al-imamu abin nan Abu Nu'aymin al-Asfahani ya mushi a cikin littafin Hilyatul Awliya'i wa Tabaqatul Asfiya Hilyatul Awliya ta al-imamu Abu Nu'aymin al-Asfahani haka al-imamu al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin tarihu salam da al zahabi a cikin siyaru a alamin nubala da littafin tafkatul huffaz babban malami ne da kamar da aka bada labarin shi asalin shi barawo ne mai tara hanya mai shi mai haura katanga yana sata a garin su amma Allah ya sa ya riga an katin islamiyya yana da fahimta ba wai jahili ne irin barayin mu ne yanzu ba mun gane da kyau wanda aka je ma police aka ce rubuta sunan shi ma sai kasa sai dai a dangwala sai dai a same tawada a nan dama a dangwala Allah ya tsare mu shine wata rana yana yana yawon sata cikin dare sai ji wani alarma kuma yana sallar dare yana karatu ya karanta faɗin Allah alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi ma nazala min al haqq a yanzu nan lokaci bai yi ba lil ladina amanu ga wanda suka ce su mu'mini ne sun imani an takhsha qulubuhum li dhikrillahi zukatansu su yi laushi su ji tsoron Allah kaji sai Allah ya ce lillazina amun da mu'mini Allah yake shi sa cire wa mutane sunan imani yana da matuƙar wahala kaga ba Allah na musu kashe da tsoron Allah ne amma ya su da sunan mu'mini kamar yadda Allah ce yake cewa menene akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna kathiran wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna kaga mu'mina ne ba su na aje yake wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna za ka dinga zira wannan ayin da yawa wanda suke nuni ga muminai sun yi wani kuskure ko sun wani laifi to haka anan ma Allah ya ce lallai ya lokaci yayi ga muminai su ji tsoron Allah kuma su ainihin wato zuciyarsu ta laushi saboda abin da ya sauka na gaskiya da Allah ya aiko an ce yana kan katanga zai shiga gidan sata ya ji wannan karatun kawai sai ya ce laƙar ana gaskiya ne lokacin tuba ya yi. kawai sai ya dawo ya fasa sai koma cikin daren ya tsuguna a bakin wani dutse ya ce yana bakin dutsen ma ya jiyo iska tana ɗauko mishi magana wasu fataki suna cewa bari mu yada zango a nan har gari ya waye saboda ɗan iskar nan wani suka kira sunan shi ce matsiyacin ɓarawon nan yanzu haka yana hanyar nan ba san ya tuba ba to daga wannan daren ya daina sata gaba ɗaya ya je gun malamai suka mishi wa'azi suka nuna mishi eh Allah zai iya karɓar tubarsa sai aka ce mai to tafi ƙasar makka ya je zauna a harami ya ta tuba ya ta sallah yana ibada shine ya je fa ya kama koyan ilimi gadan kuma har Allah ya mai da shi malam daga cikin da aka ji labarin sa ilimi a duniya ya yi yawo na neman ilmomi da sauransu ya zama wali ba ma wali ba kai mujabud da'awa ya tabbata cewa fudail ɗan iyana daga cikin mutanen da suka yi addu'a kamar yankan wuka sannan ya shahara da yawan sallah da azumi da karatun alkur'ani da kuka da tuna zinuban shi ya rasu ainihin wato a farkon wannan shekara ta 187 a muharram na wannan shekara yana daga cikin mutane wanda suke da kwarjini da ainihin wato faɗan gaskiya komai ɗacinta da yi ma sarakuna da attajirai wa'azi da nasiha ga duk wanda suka ga yana kuskure duk ya shahar da wannan labaran shi suna da yawa da yawa da yawa akwai waɗanda suke tsoron ma zama inda yake saboda kai sa su kuka da din da aka je jana'iza ce ko wajen wani wa'azi ne ko zaman taro ne aka ce jawabi to sai ya rikita mutane gaba ɗaya ba za a ji daɗin wannan walima ba za a tashi ne jiki ya yi sanyi Allah ya mishi wannan baiwa shi sa kaka ga mutum wai yana wani abu na iskanci ka ɗauka shi kenan wai shi Allah ya riga ya tsine mai ta yi a ƙarshen al'amari zai fi ka daraja wajen Allah ɗan usari muna da wannan gangancin ko sai mu kamar mu kaɗai ne Allah yake so ba haka ba ne Allah yana san duka bayan shi to wani kuma kamar da hadisi yake faɗa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira haka na aka san haka la ya'malu bi amali ahli an-nar dan kaga wani na cikin wani laifi ko yana yana cikin dimuwa uh, bai san me yake a rayuwarsa ba karka dauka ka fishi falala ko ka fishi soyuwa a gurin Allah ko kai ne ka tsira shi ya halaka a cikin riwaya imam Tirmidhi wanda Muslim ya fitar da asalinta wasu mutane a cikin Banu Isra'ila manzo Allah ya bada labarin su cewa dan uwansu ko abokinsu ya rasu sai suna cewa ai wani shikenan sai wuta Allah ba zai gafata wani ba saboda ya mutu yana cikin sabo in ba na manta ba ma a wata riwaya ta Imam Tabarani a cikin Al-Mujamul Kabir cewa ya mutu ne a wurin yin sabon kama a ce a wurin wata barna gidan giya ko gidan caca ko me anan ya mutu su kuma wannan ustazai ko ga suna labari cewa ina ai wani ya shiga uku babu yadda Allah ya gafarta mishi shine nan da nan Allah ya yi wahayi ma annabin zamanin cewa man alladhi yata'ala alayya man zalladhi yata'ala alayya Su waye waɗannan suke mini zangayi da shishige a cikin al'amarina Allah ya ce a basu labarin to ya gafarta wannan bawa su kuma ya bata ayyukansu gaba daya bisa yana da haɗari ka dinga wa mutane kallon raini da gallan cewa su ba su kai komai ba a imaninsu ko a shiryarsu ko a nagartarsu saboda kai kana ganin kana cikin imani da shirya da nagarta kai dai kai fatan Allah ya baka afiya kawai baka lafiya ka tsira amma karkare na kowa akan abin da yake dan Allah ne ya san zuwa ga mai mutum zai koma kuma ko da bai yi aikin da kake ganin kana yi irin shi a nan duniya ba in Allah ya so a cikin fallar shi sai ya gafarta mishi ko kuma halar duk abin da kake mariya kake ko kuma ma ba a kan turba kake shi kuma da bai yi ba duka bai yi ba sai kuma ya tsira ko kuma ya zama irin wannan gulman da usadai suke yi na yan iska duk yan iskan su kwashe ladan yes ka ta sallah kana azumi kana tilawa shi kuma ya je kallon kwallo ya dawo ya musu ya je gun wannan budurwa ya mata ƙarya ya sha taba ka zo kai gulma shi kuma sai a kwashi ladan sai a bashi ladan sallar ka da tilawa ka da azumin ka da kuma baka zunuba shan taba baka san dandanan ta ba kuma da ka zama kowa iya bakin shi Allah ya tsare mu za mu saurara ana waye ce Allah baya fiwa waye ce Allah baya yafe zunubin da kwace kai mutu in shi ne ce waye ce ka ce an ce Allah baya fiwa malamai ne suke faɗa Allah yana yafewa in yi su ko kuma in ya soye muku falala ku duka da wanda ya zalunci wanda aka zalunta sai ya dauka a cikin taskashi sai ya biya ma wancan kaga wanda aka zalunta sai ya zama ya samu ƙarin lada shi kuma wannan ya tsira Allah yana yin haka duka eh duk wannan fa ba irja'i bane ba a ce ka je kai ba komai ba akwai komai akwai komai in kaje kai amma dai karka ce Allah baya yafewa inna Allah gafuru dhunuba jami'an yana cikin wannan umumi shirka ce ko Allah baya gafartawa yawa kawai dai kace haƙoƙin mutane sun fi haɗari fiye da haƙƙin Allah wannan gaskiya ne haƙoƙin mutane da haka misali in za a yi muƙarana mai shan giya laifin shi ya fi sauƙi akan mai yin sata saboda mai shan giya Allah yake wa laifi mai yin sata kuma yana wa Allah laifi kuma yana wa mutane laifi da haka wannan haƙoƙin na mutane su ba su da irin karamcin Allah in an je kiyama su mutane babu wanda zai yafe wa wani a filin kiyama da haka sai dai Allah ne so ya yafe ka fahimta da haka shi sa nan na mutane yake da haɗari amma na Allah yana da haɗari ya fi sauƙi mu ƙara da mutane saboda shi Allah ya kuwa yake ma yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu kaga dai sai kira mutane da suna na nuna kusanci da cewa yana yi da su hayin ibadiya wanda manzo Allah ma yace ya fi jin dadin Allah ya kira shi da suna abd subhanallazi asra bi abdi alhamdulillahi anzala ala abdi manzo Allah ya fi son wannan akan ya ayyuhar rasulu da ya ayyuhar nabi ya fi son Allah ya kira shi suna abdu saboda Allah ya jibince shi ne yanzu in ya mai haka to da Allah ya zo kiran masu laifi ya ce yana musu shela da tallan su zo gafarta musu sai bai ce bai ce ya ayyuhal mudhnibuna ba bai yi min ɗinsu ba ko ce kul ya ibadiya alladhina asraf nuni zuwa ga falala Allah saboda azabi usibu biha man asha wa rahmati wasi'at kulli shay Allah a cikin hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan aka gama ceto gaba daya duk wani zai ceto zai ceto Qur'ani iyaye ƴaƴa shahidai annabawa manzanni hujubbai waliyai abu dalu umma akwai su kuma yayi ne kowa dai ya gama ceton shi gaba daya Allah ya ce duka kun gama sai yi din mun gama kaga wannan kowa zai cece nashi manzo Allah sai samu zai cece waɗanda zai shiga ya cece duk wanda yake da taban sallah da taban alula sai da ma akwai wanda baya sallah kwata kwata da haka bai da wannan hasken baya alula kuma musulmi ne manzo Allah ma zai gane su wadannan to shine sai Allah ya ce a akwai saura zan yi nawa ceton da kaina Allah ya ce a haka hadisi zuwa cikin sayo musulmi ya ce zan yi ceto na da kaina sai Allah ya je da kanshi cikin wuta ya fito da duka sauran wani wanda ke da ragowar imani ba wanda za a bari a wuta sai kafiri wanda ya mutu da kafirci wannan shine fassara aini wa rahmati wasi'at kulli shay'in to amma kaga baka bari ne kai ga kai ga sai ka kai ga wannan matsayin ka ce kai bari ka zauna ai ba komai mu dai kura da karke ne akwai mugu haɗari dan ta yi ka mutu babu imani da za ka saka fitar karshen so da haka rahama Allah jama'a abinda ake so kamar yadda abinna musulman al-khattabi yake faɗa cewa tsakanin al raja idan kana halin lafiya da rayuwarka to al-khawf tsanani gare ka ka fi jin tsoron laifukanka da tsoron azaba Allah idan ka zo kuma gargara to sai kuma raja'u sai kuma ka karkata zuwa garaja ka sa rai cewa Allah da zaka samu shi ne wanda Allah yake cewa babu wanda zai mutu a ƙarƙashin wannan yanayi sai Allah ya tsare shi daga abin da yake jin tsoro ya kuma sadar da shi daga abin da yake fata na hamasa Allah ka samu cika da imani na'am eh? wa khalqin eh, da wasu halittu da saura a ah, an san su ya takaita ne ya san su mana za a bi kuma ka ce mai san su wala in kana so ka gansu sai ka koma tare da yau mutumin ko a cikin siyar ko a cikin abin nan wancan tazkatul hufaz idan kuma ba su cikin waɗanda ya matarjama a nan ba cikin mashahiru wani sai ka koma cikin abin nan tahrib na ibnu Hajiri. an san su mana in ka lura yakan faɗi malami ɗaya biyu yakan faɗi wato ko dai ya faɗi manyan malaman mutum kuma fiya shahara su yake ambata ɗaya biyu kamar yadda yake a cikin alkashi kamar yadda yake a cikin mizanul litidal to sai yafi ɗaya biyu uku sai ce wa khalqin ko wa khala'ika ko wa tabaqati wannan da ya ambata da. ba wai ba a san su bane saboda tarjama ce jira ko ce bata wuce layi ɗaya biyu da rabi eh in kana so kuma ka ga kowa da kowa da wani riwaya a wurin shi ba za a kwange ma ko ɗaya ba to sai ku kuma tahdibul kamal na al-mizdi shi baya rage kowa sai ya ambata ibnu Hajirin yana ragewa waɗanda kawai suka shahara daga riwaya a gun mutum su yake kawo amma al imamu al-mizdi zai kawo kowa kuma ya maka ramzi da cewa wani ɗin hadifin shi na cikin littafi kaza wani da wani da ya riwaya a gurin su hadisi na cikin littafi kaza kowanne da amfaninsa duk da fannin jama'a duka akwai su a makarantar nan duka babu ƙwaya ɗaya da babu kuma jiran mu suke wallahu almusta'an qawluhu idha ta'arada nutqani at-ta'arud lughatan tafa'ul min al-urdi bi yace da yace idha ta'arada ma'anarsa ma'anar ta'arud at-tafa'ul abubuwa su kalli juna min al-urdi kamar yadda za a ce an yi presenting din suna kallon juna wahiyar nahiya wal jiha shine a ce fuska da fuska ka annal kalamal muta'arida yaqifu ba'dahu ba'dahu fi urdi ba'd kamar kace zancen da ke ta'arudi wani shi ya kalli ɗayan sun tare wa juna ainihin view ɗinsu ai nahiyatahu wa jihatahu fayamna'uhu min an-nufudhi ila haythu wajhahu sai ya hana shi ila haythu wajhahu sai ya hana shi wucewa ya tare mai hanya fa huwa idan bi ma'anar taqabul wat tamanu wato suna fuskantar juna suna tare junansu dalilai واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر اي اصطلاحا kuma wato dalilai guda biyu su karo da juna ta fuskar da zai zama dayan su yana cin karo da dayan wazalika ka an yakuna ahadu dalilai dalilaini yufidul jawaz kamar ya zama ɗaya daga cikin dalilan guda biyu na nuna zuwa ga halasci wal akharu yadullu ala al manna dayan kuma yana nuna zuwa ga hana aikata wannan dai the same up wa kullu minhumma muqabilun lil akhari wa mukhalifun lahu kowannen su na kallon ɗayan kuma ya saba mishi qawluhu fala yakhlu ay al amru wash sha'nu min arba'i halatin idan aka samu karo din wannan al'amari ba zai kubuce daga ɗaya daga cikin hali hudu ba al'ula hali na farko an yakuna baina dalilaini amaini ya zan karo din tsakanin dalilai ne guda biyu masu fa'idukansu wa thaniya hali ta biyu an yakuna baina dalilaini khasaini ya zama karo ɗin tsakanin dalilai ne guda biyu wanda suke su mai zaman kansa a thalisa hali na uku an ya kuna bai na dalilai ne a ma amun al'akharu khas ko kuma ya zama wato sirki tsakanin waɗancan guda biyu ɗaya am ɗaya khas sai kuma na hudu an ya kuna bai na dalilai ne da min minhuma amun min jihatin wa khasun min jihatin ukhra min akhar ko kuma ya zama kowanne ta wata fuska am ne ta wata fuska kuma khas ne والمراد بقول المصنف إذا تعرض النقطان أي دليلان ظنيان من الكتاب والسنة yana nufin dalilai guda biyu wanda suke da hukunci na ainihin zanni wato ba su kai matsayin a ce abin da ke cikinsu katsa'i ba ne wala ta'aru da bayyana katsa'iyyai ne da an na kulla katsa'iyyin yufido da ilma wal amal saboda kowane dalili katsa'i wanda yake magana da ke cikinsa ta zo ne a matsayin yanke babu ainihin wani zato a kai yana nuni akan dole wannan abin haka ya faru kuma wannan abin da nassin ya faɗa haka za a aikatar da shi fa ta ta'arada tanaqaba to in irin waɗannan dalilan suka karo to zai zama sun ainihin rushe junan su kenan wa shari'atu la tatanaqad shari'ar Allah ba ta cin karo da juna illa idza kana ahaduhuma nasikhan lil akhari aw mukhassisan lahu sai dai in ya zama ɗayan su yana goge ɗayan ne ko kuma yana rage masa faɗi wala ta'aruda baina qat'iyyin wa dhanni sannan qat'i baya cin karo da zanni illa in kana mukhassisan lahu sai dai yana rage masa fadi fa idza urifa annahu la yaqa'u ta'arudun baina qat'iyyin wala baina qat'iyyin wa dhanni lam yabqa illa dhanniyan idan kasancewa ba a samun karo tsakanin qat'i guda biyu ko zanni da qat'i to ya rage kenan sai dai tsakanin zanni da zanni ala anna ba'd al-bahithin al-mu'asirin yara anna qasr al-ta'arudi alal adillatin zanniya ta hakuma ya ce ko da iki an samu wasu daga cikin malamai a wannan zamanin da suka bincike suka nuni zuwa ga cewa tsiraitar da cewa dole karo yana faruwa ne tsakanin dalilin zanni wa dalilin zanni ya ce wannan ta wato yin magana ne da ka shine ta hakkum ɗaukar kano ba gammo ne zance ne wanda yake kawai an dai faɗe shi ne li'anna ta'aruda inna ma ya hadusa fi zahiri faqat domin shi karan yana faruwa ne kawai a zahiri kama ta kaddama kama yadda ya gabata kuma wannan magana tashi gaskiya ce kowane dalili na iya karo da juna a bisa zahiri saboda karancin ilimin masu kallon dalilin ko kuma wato karancin fahimtar su da wannan dalilin yanzu alal misali hadisan dawa annabi isa qat'i thubut ne su domin mutawatirai ne akwai riwaya sama da saba'in ayoyin da suka zo suna magana akan inni mutawaffika a bisa wannan fassarar da waɗannan ya ƙarin ɗin suke musu su ma qat'i thubut ne don ayat ƙwar'ani ce mutawatira ce ta kaga katsayi da katsayi a bisa ƙwaƙwalwar waɗannan irin mutanen masu cewa ƙarya ne wannan suna ganin hadisin da ayat ne karo karo kaga in aka ɗauki wannan sura a zahiri sun kar tsakanin qat'iyya ne wanda kuma alama fiye haqiqatul amr ba sa karo kuma ƙala dharratin to haka ba iya samun qata'i da zanni su karo shine kamar misali cewa hadisin da ya yazo akan bayani hadisin labid dan a'afam cewa yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kaga isnadin shi isnadi ne garibi bai kai mutawatiri ba to idan ka ɗauki wannan da kuma umumin cewa annabawa tsararru ne daga cutarwa ta bil'adama wallahu ya asimu kamar nasu da suke cewa ku in ka ɗauki wannan zahira kaga sun kara tsakanin qata'i da zanni alalin ba haka abu yake ba kwata kwata annabawa sun tsare daga cutarwa amma ba su tsare daga cuta akwai mace tsakanin cutarwa da cuta cuta shine rashin lafiya rashin lafiya kuma na iya faruwa ta hanyoyi da dama yana iya faruwa ta hanyar a ji mutum rauni wanda an taɓa ji manzo Allah rauni ko ba su taɓa karyatawa ba an ji mai rauni an cire masa haƙuri na iya faruwa ta Zazzaɓi samun wani yanayi a cikin wato jikin mutum da zai haifar da zazzaɓi ko wata larura wanda ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi hasali ma a sanadiyar haka ya su kuma ba wanda ya taba karetawa da haka shi ma sihiri ciwo ne ya iya faruwa ta hanyar ainihin sihiri ta hanyar zazzabi ta hanyar jin ciwo ko tsufa duk wannan suna kawo cuta to kuma annabawa duka suna iya samun kansa a wannan don cuta ba na ƙasa ba ce abinda yake na ƙasa ga haƙƙin annabawa shine hauka ko kuma cutarwa da za ta hana su kai saƙon Allah a ce misali yahudawa ɗin nan ko kuma masu sihirin ko mutanen maka samun nasarar birkita mai ƙwaƙwalwa yadda zai kasa kai saƙon Allah to wannan bai faruwa ga annabawa amma annabawa suna iya samun cuta ta rashin lafiya ta ɗabi'a shine kamar zazzabi din ko cuta ta rashin lafiya ta sanadin wani accident kamar na yaƙi ya faru da manzo Allah sallallahu aka buga mishi makami aka mai makale mishi a jikinka kamar ainihin wato cuta ta hanyar wani domestic accident kamar yadda kunama ta taba harbin shi duk wannan yana iya faruwa ya faru ga annabi ayyuba ya faru ga annabi musa tsoro da ya ji ya ruga da gudu shi ma wannan ai cuta ne so amma da yake abinda suke takamar san na ilimi ba su san shi ba to sai suka kasa fahimtar wannan hakika sai suna ganin wai cewa an manzo Allah sallallahu alaihi sihiri wai na ƙasa ce gare shi to kuma wannan na ƙasa su ne suka gano cewa na ƙasa ne amma malaman hadisi cikin sabai da suka ruwaito da malaman hadisi cikin tabi'ai da suka ruwaito da atba'ut tabi'ina da musannifuna baka su bukhari kenan da na bayan su daga cikin malaman tafsiri da malaman aqida da malaman fiqh wanda suke tabbatar da duka waɗannan duka su hankalin su bai kai akan cewa an cutar da wannan na ƙasa bace duka su hankalin su bai kai ba sai mu'tazila to kajin da ake samun addini mara tushe kenan duk addinin da zai wayi gari a ce ga wani abu da aka fahimta addinin ko wani abu da aka kudirce sai idan an bincika waɗancan mutanen masu albarka na farkon addinin Allah ba su fahimci shi ba ko bai taɓa zama addini ba sam ba zai taɓa zama addini na gaskiya ba to kuma an kuka lura duka waɗannan abubuwan da mutanen da suke faɗa da suke yi to duka irin haka ne saboda haka suke samun kansu kamar da ibn qayyim yake faɗa a cikin mukabara mukabara shine kana ganin abu yana kallon ka karya ƙarya ne in ba haka ba ya za a yi mutum ya sihiri ya ce wai karya ne babu wani abu da ake yin sihiri wai tabbata bayan ga ƙwar'ani ya faɗi sihiri har ya ce sihirin ma mai girma wasu tarhabuhun waje obi sihirin abuyi kuma wanzu Allah ya ce ku nemi tsari daga abubuwa manyan zinubai masu dirmasa mutane a cikin wuta guda bakwai ya ce hada sihiri in ka ce babu sihiri to lazama haka babu wani abu mai suna shirka tunda annabi ya faɗi a ciki babu wani abu mai suna A ainihin hukukul walidain annabi ya fada a ciki da duk sauran wanda ya fada guda bakwai nan kaga wannan mukabara ce shine tahakkumi din amma eh, mutum ya riga ya gamsu da abu kuma an samu jahilai sun kewaye shi so they are frustrated dama su rasa biyarin a cikin addinin Allah ko a cikin su waɗansu they are desperate su zama wani wata tsiya a cikin al'umma sai suka samu wani ɗan takifi wanda aka nannaɗa mishi wasu mukamai na ilimi waɗanda sun mai nauyi sun haukata shi shi kenan kawai suka ce to ga shugaba na mahaukata ga shugaban yan jari bola wallahi tallahi an naɗa mashi mukamai an ce mufti an ce halifa an ce dakta an ce kaza waɗannan mukamai ne masu mugun nauyi a ilimi jama'a hakan na maka su ba su kai ka kai ka ɗauke su ba dole ka ruɗe ba gani yanzu ko ƴan yaran da suke ba makaranta saboda da tafi da suke cikawa a jaka ga yaro malamin da kasan yana yana kokwaburewa kamar gari saboda nauyin jakan ma makaranta kawai to ina kuma ga jaka ilimi irin irin irin irin irin mufti mutane san ma'anar mufti ko jama'a Allah shi kyauta to duk irin waɗannan wannan magana ta wannan malamin gaskiya ce ana iya samun ta'awudi tsakanin qat'iyya tsakanin zanniyani tsakanin zanni da qat'i in muka yadda cewa ta'arudin yana bayyana ne kawai a zahiri kuma hatta malamai jama'a ba kowa ke iya warware ta'arudin kowane zance ba an ka littafi kamar littafin mushkilul athar na na ainihin al-imamu Abu Ja'far al so da dama za ka Tahawi dabara kawai yake Allah ya gafarta mishi ko kawai ya ce ɗaya soke ɗaya yana yawan yin haka baya warware su baya warware dama daga cikin su masu warware irin wannan sune su shafi'i sune su ibnu khuzaima sune su al-imamu ibnu su sune su ibnu taymiya su al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi da ɗayan abu abin nan abul abbas al-qurtubi mai al-mufi duk waɗannan waɗannan manyan malamai wanda suke kowanne jijjige ne a cikin malata su ne za ga sun iya warware irin waɗannan masail da Ibnu hajarin yana warware maka su a cikin fatul bari zaka ka ga al'ajabi to haka kuma a nan baya baya irin su Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani a cikin kamar Nailul Awtar ɗinsa da Al-Sayyid Jarrar da makamantansu ba kowa ne malami ke iya irin ire-iren waɗannan ta'arudat ɗin ba ba kowa bane to balantana kuma waɗannan mutane da ma ba malamai bane kawai dai suna ne ana malanta kawai saboda a garin makafi na ido ɗaya sarki ba a taɓa ganin malami malami na gaske ba da haka kowane shashasha ma malami kowane sha-sha-sha da ɗan ƙwaya ma wani wanda ba a san asalin karatun shi ba ya gama yawon shi a gidan soja ba a san iya alluran da aka mai da iya burkutun da suka sha a jaji ba sai kawai a zo a cewa malamai ne su ta ce kawai a zo a cewa malamai ne su ta hukar da suka gara ma da sunan malanta ai muna rayuwa a cikin wata ƙasa wato wata murɗaɗɗiyar ƙasa wallahi tallahi in ba ka ba ya kamata a ce waɗannan suna jawabai da sunan malanta ana yaɗawa a duniya kawai malam mutane yan takife kawai malam duk abu wanda kowa ya san gaskiya ne sai ka mutu kirikiri ka ce ba gaskiya bane kuma a ce wai a yadda da kai akan haka shine ma adha hannun zalika wa amar a ce kuma wanda suka san gaskiya ne wai su yadda kai kafi su gaskiya kowa ya san uban shi da uwar shi aure suka yi suka haife shi sai wani zai ce kawai da wani da wani wani fa yan zina ne fa in suka magana ce a kukunci karashin kunya ba ga wannan dattijo bane san da iyayen naku suke samari ai ya sani ya sa abin da suka sai a ce ku kuma ku shi ko mun gane jikin sai a ce ku kuma ku shi in kun yi magana ce ba ku da kunya ya tabbata ya tabbata ba su da kunya ya tabbata dama yan zina ne gashi na suna ta mai rashin kunya kuma birthday din su ya nuna cewa sai da aka aure aka haife su shine fa irin abin da ake mutane yanzu duk da kai magana akan sai a ce kuna masa rashin kunya to su da suke wa annabi ba suke wa annabi suke wa sahabbai suke wa malamai wanne ne a haƙu biha wa ahalha da a ce an mai rashin kunya Allah ya tsare mu mala ya ci gaba da cewa na'am game da cutar gani na babu ya san kaminan nasi eh to gani na ga to ai a hawa sa annabawan mu an gashi su kware kuwa shine dai magana da ake ai sune suke cewa faɗin Allah wallahu ya asimuka minan nas na nufin ba zai yi a cutar da manzo Allah da komai ba ba wanda ya cutar da shi ko ta yaya rashin sanin mu abin da ayat take nufi ne yes ya ci gaba da cewa fahimkinu yumkinu an yakuna bayna al-adillati al-qat'iyya aw bayna al-qat'iyyati ra'ayar awwala wa mabniyun ala anna taqdim al-qati' layu san matar jiha. Ya ce ta tayi wancan ra'ayi na farko zai ginu ne a bisa cewa gabatar da azzanni akan akan zanni bai nuni akan tarjihi wa qad sarraha ba'd al-usuliyyin bi anna kauna ahadi ad-dalilaini qat'iyan min jumlatil murajjihat ko da yake an samu wasu malamai na usul fiqi sun tafi zuwa ga cewa watin samun dalili guda ɗaya ya zama qat'i yana daga cikin abinda za a iya tarjihi da shi da aka zama ga hadisai guda biyu kuma nasoshi guda biyu suna ta'arudi da juna daga cikin murajjah din za a yi duba wane ne fi karfi wajen tabbata ana iya duba karfin sa wajen wannan sahihun ne li zatihi wancan kuma misali ya zama hasanun ne fi shawahid to wannan yana iya zama dalilin tarji. ko kuma wannan ya zama ayan alqur'ani ce wancan kuma hadisi ne wasu malaman usul fiqi suna ganin wannan zai iya zama dalilin tarji amma ba dalili ne kai tsaye ba sai an bu wasu matakai tukunna wa hadha ra'ayun wajihun yace wannan ra'ayi ne wanda yake fuskantacce lintibaqi ta'rifit tarjihi alayhi amma halal ula to dama ya ce mana halat ne guda hudu hali na farko wahiya an yakuna ta'arudu baina amaini falil khuruj min min at-ta'arud turqun anan akwai hanyoyi da za a fita daga wannan ta'arudin al-awwal hanya ta farko an yumkina al-jam'u baina ad-dalilain al-muta'aridain in za a iya hada su da annal jama'a aula min at-tarjih فيجمع بينهما بحيث يحمل كل واحد كل منهما على حال لا يناقض الاخر a dauki kowannen sa a bisa wata surar da baya karo da dayan. wal jam'u aula min at tarjih bi ittifaqi ahli al usul ka'ida ce wannan sananniya li anna fihi al amal bi kila dalilaini saboda imalun nassaini aula min ihmali ahadihima to an A da zai aiki da su gaba ɗaya daya yafi akan aurgar da daya misaluhu qawlu sallallahu alaihi wasallam idza dubiga al ihabu faqad tahura idan aka je mai fata manzo Allah ce ta tsarkaka wa fi lafzin wannan shi lafazin Imam Muslim da Abu dauda a wannan lafazin manzo Allah ce. ayyuma ihabun dubiga faqad tahura wa qawlu sallallahu alaihi wasallama la tantafi'u min almaytati bi ihabin wala asab a wata riwaya sahiha ta Imam Abu Dawud da Ila da Imam An-Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kar ku ci moriyar komai a jikin mushi bi ihabin sawa'un fata ne wala asabin ko ta jijiya asab sune jijiyoyin da suke jiki wa hadisu abdullahi ibn Ukaym fa hadha ta'arudun fi da eh, awwal wannan na biyun kaga a zahiri yana karo da na farkon can da aka ce duk wata fata da aka buge ta to aka jeme ta ta tsarkaka kuma wancan hadisin sababin shi manzo Allah ya ga ana jan wata akuya za a kai ta saura ne a yarta mutu sai ce to ai da sai ku cire fatan ku more ta ko fa yajma'u bainakuma bi anna al-ihaba ismun lima lam yudbaq sai a hada su da cewa eh al-ihab abin da yake da al-ihab shine fata wacce ba a jeme ba wa ba'da dabg yuqal lahu shannun wa ƙirba, idan akai mata ainihin jima ta zama shannu ko qirba fa yakunu an-nahyu nahyu an lintifa'i bil ihabi ma lam yudbaq sai zama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shine kafin a yi mata jima ya hana amfana da ita fa idza dubiga lam yusamma ihaban bayan an je mai ta ba ihabu bace ita fala yadkhulun tahta an-nahyi bai shiga cikin hani wa hadha jam'un hasan wannan hadawa ne mai kyau wa fil mas'alati aqwalun ukhra akwai wasu maganganu da malamai suke wanda ba wannan ba zaka tarar da su koda anan kurkusa a cikin subulus salam athani an yaj'ala ahaduhuma nasikhan lil akhar an yuj'ala ahaduhuma nasikhan lil akhar a ce daya ya soke daya wa hadha idha ulima at-tarikh bi an ulima as-sabiq minhuma wannan amma sai an san tarihi sai kana da tarihi akan cewa wannan karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shi ne a yakin haibara shekara ta bakwai wannan kuma za a islam ya bada shi ne a hajjin bankwana ƙarshen shekara ta goma to kaga sai ka ce to wannan na shekara ta goma ya soke wancan ta bakwai in an kasa hada su kenan fa yakunu almutaakhiru nasikhan lahu wa yu'malu bihi duna almutaqaddim sai aiki da shi banda na farkon wa misaluhu qawluhu ta'ala faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an sumu khairul lakum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda diya ta tsawu ya samu ƙarin lada da alkhairi amma ku azumin shi ya fiye muku فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام wannan aya tana nuni zuwa ga bayar da zaɓi akan ko dai mutum ya azumi ko ya ciyar a farkon musulunci kenan wa tarajjuha as-siyam da nuni zuwa ga cewa yin azumin fa yafi amma wa qawlu ta'ala to sai kuma Allah ya ce a gaba faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda duk ya halarci watan to ya azumi wannan kuma aya da ta biyo bayan waccan yufidu ta'ayyina siyami ada'an yana nuni akan wajabcin azumi a yi shi cikin ramadana shine ada'an a lokacin shi fi hakki gairil maradi wal musafiri ga haƙƙin waɗanda ba su da rashin lafiya lafiyayin mutane da kuma waɗanda ba matafiya ba wanda duk ba matafiyi ba ba kuma mara lafiya ba wajibi ne ya azumi Matafi da mara lafiya su ne kawai aka ce ba man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra wa sannan da kuma ramuwa wajabcin ramuwa fi haqqihima ga haƙƙin mare lafiya din da matafi su ma kansu ba cewa akai su ba su ma za su rama ne wa hiya mutaakhira ula wannan aya ta yi jinkiri akan ta farkon fatakunu nasikhatan laha da aka ta goge waccan bi dalili kauri salama bin akwa. sakamakon magana da salama su dan akwa ya faɗa a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa lamma nazalat wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin yace yayin da wannan aya ta sauka kana man arada an yuftira wa yaftadi hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha fa nasakhataha ce da aka saukar da waccan aya wanda yake so ya ci abinci sai ya ci sai ya bada ainihin ciyarwa a maimakon azumin da bai yi ba sai aka saukar da aya ta gaba faman shaida minkum ishara yace fa nasakhataha sai ta goge waccan al-thalis misali na uku ko kuma hanya ta uku ta hada su din fa in lam yu'lam at-tarikh idan ba a san tarihi ba yutawaqqafu fihima sai a aje su gaba daya a tafi neman karin bayani ila an yadhhara murajjihun li ahadihima ala al-akhar har sai an samu dalilin da zai sa ɗayan ya karkata akan daya kuma a irin wannan ka zo ba da fatawa sai dai ka ba da fatawa da abin da ka gamsu da shi a matsayin ka ba a matsayin shari'a ba kana da dalilai guda biyu waɗanda suka yi karo da juna game da mas'ala a ka na malami mujtahidi ka rasa wanne ne zaka karkata zuwa gare shi ka rasa wanne ne zaka karkata zuwa gare shi to wanne zaka yi aiki to a irin wannan lokacin sai a dakata a tafi neman ƙarin bayanai isnadoji da fatawoyi da ainihin ayyuka da sharhohi da wasu athar da za su shaidi ɗaya daga cikin hanyoyin su nuna ɗaya ya a akan ɗaya ko dai ayyukan magabata ko wasu riwayoyi daga cikin ainihin fatawan wasu ko wani abu da ya kama da fiye da ɗayan ya kama da asalin usul na shari'a akwai su murajjihat da yawa za ga al'imamu ibn qayyim ya kawo su da dama a cikin ilamul muwaqqi'in suyuti ya kawo a cikin ainihin al wannan ra'ir da cikin littafin ma tadribur rawi nan ma ya kawo sama da guda sittin. haka zaka ga malamai da dama kamar shi kanshi wannan malama a cikin al-mahsul babban littafin shi ne usul fiqh dukkanin malamai suna kawo waɗannan haka da mamu shafi tun da can a cikin arisala da cikin al'ummu ana bin hanyoyi da dama wajen tarjihi wanda ko a rayuwa ne muna da irin waɗannan hanyoyin na tarjihin abin da muka rasa yaya za mu da shi me ya kamata mu yi me bai kamata mu yi ba a thalisu shine wannan kenan ko yace wa hadha huwa tariqu thalis wa huwa tarjihu wa huwa la illa bi dalilin ba a yin tarjihi sai da hujja li'anna tarjiha bila murajjihin batil saboda tarjihi ba tare da wani abu da saka rajjaha ba shirme ne shirme ne kawai in ka je siyan hasid din nan aka ce ga wannan ga wannan sai ka dauki daya abokin ka yace da me saka zabu wannan kace haka kawai ka mai rena hankali ne dole akwai abin da saka zabu wannan kure ta fuska ta burge ka ko saboda ta fi saukin kudi aljihunka ya fi dacewa da ita ko saboda ta fi tsada kana jin isa ko saboda ka taɓa ganin ta a hannun wani ko don dole dai akwai wani abu ko da baka ambace shi ko kuma ka kasa haramun shi wanda ya sa ka karkata zuwa gare shi me yasa budurwanta da samari guda biyu take zaman ɗaya ba ɗaya tarjihi take yi ta ma ko mun gani dole akwai wani murajjih da yake sa ta karkata zuwa ga ɗaya <laughs> dole ne in babu dalili to barna ne shirme ne kenan yau wanka je gida abinci aka ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza da kake aka ce a baka kaza tarjihi ne ko dukansu abinci ne da tuwo da sakwara da suwalo da da farfesu kowanne ai abinci ne ko sai kawai ka ce to a bani kaza saboda shine irin al'adar garinku ko baka taba cin shi ba kana da kiristi kana so ka ci ko kaga wannan cin irin sha'awa ya baka sha'awa ko kuma shi daidai kuɗinka a kudin tumenu din dole dai akwai muraji. da'iman duk sanda mutum ya tarjihi akwai abin da sai rajjaha zuwa gare shi sai ce a wal tarjihu turqun kathira akwai hanyoyi da dama ba'daha yarju ila al matni wa ba'daha yarju ila sanadi wa hiya madhkura fil mutawwalat wasu na kuma zuwa ga matni wasu na kuma zuwa ga sanadi wasu na kuma zuwa ga wasu dalilai qara'in ana ambaton su a cikin ainihin wato littattafai manya wa misaluhu qawlu sallallahu alaihi wasallam man masa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadda wanda ya shafi azzakarin sa a cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi manzo Allah ya ce kada ya sake sallah har sai ya sake alula hadha marwiyun an busra bin safwan wa abi huraira wa jabir wa ghairi radiyallahu anhu riwaya ainin su busra da abu huraira da jabir da makamantansu wa hadisu qais ibn talq an abihi radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an ar-rajuli yamassu dhakarahu alayhi wudu qala la innama huwa bad'atun mink an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutum wanda ya taba azzakarinsa shin zai sake alula manzo Allah ya ce a'a ai gaba ce daga cikin gabobin jikinka kaman ka so sa hannunka ne ko ka kuma kamanci haka fa hadhan al hadithani muta'aridan fi adh-dhahir wadannan hadisai guda biyu suna karo da juna a zahiri al awwal yujibu al wudu'a min mass adh-dhakari wa thani la yujibu Ɗayan yana cewa lalle a saki alwala idan an taba adh-dhakari ɗayan kuma yana cewa babu komai sai ce farjih al awwal ala thani sai aka karkatar da wanda ke cewa a saki alwala akan nabiyun lima ya'ati saboda abubuwa masu zuwa abu na daya annal amala bihi ahwatu saki alulan yafi zaman lafiya yafi yafi ainihin kwanciyar hankali athani na biyu li annahu akthara turqan wa sahihuhu akthar wa musahihu akthar wa musahihi akthar saboda yafi yawan hanyoyi kuma wanda suka inganta shi sun fi yawa athalisu li annahu naqilun anil bara'atil asliya saboda shi yana da ƙarin ilimi daga albara'atul asliya albara'atu asali ita ce asali babu komai asali babu wani hukunci to duk abin da yake da ƙari akan hukuncin yana daga cikin murajjihat kaga wancan rashin yin alola shine asali wannan yazo da sabon abu kenan wahiya hiya din anan ita ce adamu ijabul wudu wan naqilu yuqaddamu alal mubaqi wanda yake cirewa daga bara'atul asliya daga cikin qawaid tarjih din muqaddamun ana gabatar da shi alal mubaki ko alal mubaki al da wanda yake tabbatarwa abqa yubqi fa huwa mubqi wanda ke tabbatarwa a waje na baratun asliya to ana gabatar da wanda yake cire abin daga kan bara'a zuwa wani sabon hukunci a kansa amfani da wannan ka'idar anan da anna ma'an naqili ziyartu ilmin saboda wannan da ya cire daga bara'atul asliya ya kawo ƙarin ilimi haisu afada hukuman shar'iyyan laysa mawjudan inda al-mubki ala al-asl domin ya kawo wani hukunci sabuwar wanda babu shi a tare da din wa hadha inda al-jumhur wannan shine wurin jumhur amma wannan tarjihi ne wanda yake ba daidai ba jama'a saboda za a iya hada su kafin akai ga tarjihi za a iya hada su shine wancan yana nuni zuwa ga wanda ya taba zakarinsa dan sha'awa to nan ɗaya yake da wanda ya taba mace dan sha'awa Allah shi takari wanda kuma ya taba sa dan ya ji kaikayi kamar da zai sosa hannun shi ko hancin shi ko hamatarsa sai ya taba kura a cikin sallah ne babu komai waɗannan ishara akan abin da annabi ya ce inna ma huwa bad'atun minka kaman kowace bad'a ukhra duk wata gaba da zaka sosa kaman sosa kowace gaba ce wadda ba wannan ba amma wancan na farkon na nuni zuwa ga wanda ya taba shi ne dan ya ji wani abu na dadi na jinsi to wannan kamar idan ya taba mace irin wannan tabawa yana karya alola haka in ya taba bangaren jikin shi koda ba azzakari bane koda cibiya ce ya taba ya ji irin wannan dadin to zai iya karya mashi alola wannan shine tarjihi duk da ba jumhur ne suka yi shi ba amma shine wanda zai iya hada ainihin dalilan guda biyu ba tare da an yi wurgi da kowane daga cikin su ba wa min al في man qala bin من wa minhum man qala bil jam' wannan tarjihin ɗaya daga cikin tattukan da aka yi a akan mas'alar ne wasu kuma sun ce ɗaya share ɗaya wasu kuma sun ce a haɗa su haɗawan shi ya yafi kamar yadda muka ji za ga wannan bayanai duka a cikin littafin tuhfatul ahwazi sharhi littafin sunan al-imam tirmidhi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah kace mene na magana ne wanda ta umarci a yashi zai